rundunar 'yan sandan najeriya ta fara gudanar da bincike kan wannan kungiya a watan yuli shekara ta 2009 shekaru bakwai bayan kafa ta sakamakon rahoto da rundunar ta samu cewa kungiyar tana tara makamai wannan ya sa aka kama shugabannin kungiyar da dama abinda ya haifar da kazama rangama wadda ta yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 700 rahotanni na nuni da cewa shugabannin addinin islama da dama da akalla jami'in soja guda sun jawo hankalin hukumomi dangane da kungiyar boko haram amma aka yi watsi da rahotannin nasu ganin kungiyar ta ci gaba da ta da kayar baya da janyo asarar rayuka da kaddarori gwamnati ta yunkura wajen murkushe ta inda aka ɗauki matakai daban-daban kama daga matsayin jihohi zuwa ƙasa baki ɗaya bayan harin bom da kungiyar ta kai a shakwata rundunar 'yan sandan najeriya an ɗauki tsauraran matakan tsaro a ciki da manyan hanyoyin shiga birnin tarayya da suka hada da binciken ababen hawa hana ajiye motoci a gefen manyan hanyoyin ma'aikatan gwamnati ƙayyada lokutan buɗe wuraren shakatawa al'umma da makamantan haka a jihar borno inda lamarin ya fi muni jihar da ta kasance tushen wannan ƙungiya gwamnati ta girka jami'an tsaro ƙarƙashin rundunar haɗin gwiwa da ake kira joint tax force wato jtf wadda ta kunshi 'yan sanda na musamman da ke da horaswa kan dakila ayyukan ta'addanci da mayakan soji na sama da na ƙasa waɗanda suke zagawa unguwa-unguwa idan ta kama sukan shiga gidaje domin farautar 'yan wannan ƙungiya. Kakakin rundunar kana Victor Ehemete ya bayyana matakan da suke ɗauka a halin yanzu na daƙile waɗannan hare-hare. Muna zagawa domin gano inda mayakan suke da neman bayanai abinda muke yi kenan a halin yanzu. ganin hana zirga-zirga tsakanin karfe 6 na dare zuwa 6 na safe bai hana amfani da babura da 'yan waɗannan ƙungiya ke yi suna kai hare-haren ba ya sa gwamnati ta dakatar da amfani da babura baki ɗaya a garin maiduguri duk da yake har yanzu ana ci gaba da zaman ɗarɗar da ƙauracewa jihar waɗansu na yaba matakan tsaro da gwamnati ta ɗauka na kare rayuka da ƙaddarorin al'umma gaskiya mu mun gamsu da matakai da gwamnati ta ɗauka a kai domin wannan shine yadda zai kawo wa talakawa tsaro yadda ya kamata domin idan ko da ma yau wurin nan babu ma wannan abu ba sayawa ake yi ba abinda wurin nan kungiya suke yi na hallaka talakawa ne saboda haka matakan da gwamnati ta dauka mu a gare mu ya kai tar idan damuwa ya tashi za a iya abi hanya mafi sauki da barin a yi zirga-zirga gwanda a dakatar da wannan zirga-zirga ita ce kafi domin barinta yawancin mutane nan suna amfani da mashina da sauransu domin su kawo barna saboda haka dakatarwa din ya fi. Sai dai waɗansu suna ganin jami'an tsaro sun jefa su cikin wani halin ni yasu domin bisa ga cewarsu jami'an tsaro suna wuce gona da iri. Wallahi matakan da aka ɗauka kwata-kwata hatta abin da zaki nema ki siya babu shi a unguwa. Kwata-kwata babu shi a unguwa kwata-kwata ya watse mutane ɗaya ne a unguwa in ma mutum ya ce zai zauna a cikin gida abin da zai samu ya siya ma ya ce zai ci. kwata kwata babu a cikin anguwan na farko kenan na cikin biyu in mutum yana nema ya ce bari ya tashi ya sai je waje daga ya fita jami'an tsaro su koro shi ta nan wannan ya hare su ta kwata-kwata wato rayuwar ne kwata-kwata ba da ni dai shawara ta a gani na wa'annan jami'an tsaron gaskiya sun kuntata wa mutane suna cin hakkinsu ya kamata a cire shi a cikin birnin da mu samu ba nake ga kamar ya fi sauƙi. Yayin da rundunar tsaro ke bayyana takaicin yadda daukar matakin ke tauye rayuwar al'umma, kakakin rundunar ya ce ba su da zaɓi. If you have to enjoy security, you have to be inconvenient. and we the providers of the security we are actually inconvenienced so they should show understanding. Idan kana so ka ci moriyar tsaro tilas ne ba za ka samu walwala yadda ka saba ba. Mu ma jami'an tsaro ba mu jin daɗin wannan amma ta kama tilas Kakakin runduna ya kuma bayyana cewa jama'a na waɗannan ƙorafe-ƙorafe ne domin shigar jami'an tsaro cikin al'umma ya zama wani sabon abu gare su. The people only soldiers but all security operatives, the ya ce mutane ba su saba da ganin sojoji suna shawagi ba ba sojoji kaɗai ba ba su saba da ganin jami'an tsaro da 'yan sandan ciki ba duka mu muna aiki domin shawo kan lamarin idan mutane ba su saba da wani abu ba za su rika gunaguni gaskiyar kenan kanar victor ya kuma musanta zargin da ake yi cewa jami'an tsaro suna yi wa mata fyaɗe correct that is not ba haka yake ba ba gaskiya ba ne muna da kwarewa a aikinmu kuma muna la'akari da mu wannan ba gaskiya ba ne To ko menene yasa har yanzu sai ka ce haƙar gwamnati ta kasa cimma ruwa a yunkurin shawo kan hare-haren da kungiyar Boko Haram ke kaiwa? Gaskiya idan mutum ya duba zai ga kamar waɗannan jami'an da ake kawowa da za su gudanar da wannan aikin tsaro yawanci baki ne ake kawo daga waje wanda ba san yanayin cikin Maiduguri ba, ba san wa suke zima ba, ba san da wa suke faɗa ba, ba san wanda zai tunkare su ba. To an kawo ka an ce ka kawo ƙarshen wannan abu baka san a mutanen da aka ce ka nema ba ka shigo gari an ajiye ka kawai an da bindigar ka duk lokacin da aka maka hari za ka san cewa duk waɗanda suke wurin nan wata ta iya yiwa yi san cewa suna cikin mutanen da suke kai maka hari to wani lokaci akan ce sukan dan buɗe wuta haka a wuri har su zuba wasu rogi wanda kuma ya zo da tsaron kwana a ce ya rasa za sakamakon irin wannan abu to shi ne gaskiya babban matsalar da ake samu na rashin sanin su wane ne suke faɗa da shi su wane ne suke nema su wane ne suke yaƙa. Bincike na nuni da cewa banda bayanan da wannan kungiya ke yi ga manema labarai kan yadda take gudanar da ayyukanta da kuma yadda take kai hare-haren. Kungiyar tana gudanar da al'amuranta a fili da rana tsaka tsakanin al'umma a gaban idanun al'umma. Idan haka ne al'umma ba ta da wani haƙƙi wajen tabbatar da tsaro da ganin bayan wannan ta'asa? Babban tsaro na farko shine gyaran zaman jama'a. Ɗan sanda bayi kawo zama lafiya in jama'a ba su zaɓi zama lafiya. Soja bayi kawo zama lafiya in jama'a ba su zaɓi zama lafiya ba. Kuma su da kansu sun sha magana cewa ba za su iya su kaɗai ba. Mai bincike na asiri zai iya zuwa ya tattara bayanai. Ni a kullum kiran da nake shi ne in dai gwamnati na jama'a ne a sami kafar da muryar jama'a za ta yi tasiri game da abin da ake yi muryar jama'a ta yi tasiri wajen tattaro bayanan da zai tabbatar da ko kasafin kuɗi za a yi ko menene za a yi yayi daidai da abin da jama'a ke bukata duk in ka ga abu ya ɓace an sami wani giɓi ne a wani wuri da ba a kula da shi ba har ya girma kuma galibi giɓi wajen gudanar da zaman jama'a shi kan kawo wani abin da ake zancen iwar zaman tare. Banda amfani da jami'an tsaro wajen shawo kan hare-haren kungiyar Boko Haram, gwamnati kuma ta ɗauki matakan siyasa inda ta yi wa kungiyar tayin tattaunawa da kuma sulhu yin da kungiyar ta ce a kai kasuwa muddar ba a cika sharuɗan da ta gindaya ba. Sharuɗan da masu sharhi kan lamura suka ce ba za su yiwu ba a ƙasa da ke da bambancin ƙabilu da addinai. To idan haka ne ina mafita. Dole ne a sake yin shiri na musamman ko musamman su shugabannin siyasa su tabbatar da cewa ba a kowane yanayi ne da aka samu kai za a amfani da karfin tuwo ko karfin soja domin maganin irin larurori da shi aka bincike su za a ga cewa yayi eh, watakila wayannan suna da maslaha ne da irin hali na kunci da kuma watakila ko rashin adalci da wato al'umman kaza suka samu kansu a ciki kamar yadda nake cewa babu wani dama da mutum zai ce eh wani yana da wato hakkin ya ɗauki ran wani shi ba hukuma ba shi ba shari'a ba a kan wata bukata nashi kuma akan yana son ya samu wani biyan bukata nashi to amma kuma dole ne a yi la'akari da irin halin da aka samu kai a ciki domin wato a mai da hankali wuri daya domin maganin wannan larura da ake jiki da kuma hana aukuwan shi a nan gaba in Allah ya yarda. Ƙungiyar Boko Haram dai ta ce ba za ta daina kai hare-hare ba sai an kafa shari'ar addinin Musulunci a Najeriya yayin da take kira ga sarakunan gargajiya da kuma malaman addinin Islama su ba ta haɗin kai da goyon baya domin bisa ga cewar ƙungiyar wannan fafatukar da take yi alheri ne gare su. Tarbiya ginshiki na zama bisa lafiya 'yan na mu zauna.